Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masauraran mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan ana ci gaba da bukukuwan sallah lafiya. Yau ranar 26 ga watan Yuni na shekarar 2017. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Ke farin cikin gabatar muku da shirin da farko ga kanin labarai. iyalai a yau litinin a ƙasar pakistan sun fara jana'izar waɗanda suka mutu sanadiyar kama wuta da wata wato tankar mota ta yi sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce zai yi matukar wuya kasar kata ta yi aya iya aiwatar da bukatun da saudiya da sauran kasashen suka gabatar mata sannan a na an baiwa masu aikan ceto umarnin su fice daga yankin nan da mummunar zaftarewar wani tsauni ya auku a yankin kudu maso yammacin kasar. To a shirin namu na yanzu kuma za ku ji cewa kimanin mutane goma sha shida ne suka mutu a wurare daban-daban sakamakon harin 'yan kunar bakin wake a Maiduguri, Najeriya. Bayan haka za ku ji tar da babban hafsan soji mai kula da runduna ta uku yayi da kashe-kashen fulani da aka yi a jihar Taraba. Muna kuma ɗauke da rahoto akan karuwar 'yan fashi da makami akan hanyar zuwa Agadez a jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji maimacin shirin ilimi wanda Yusuf Harande ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum a yau litinin iyalai a kasar pakistan sun fara jana'izar waɗanda suka mutu sanadiyar kama wuta da wata tankar mai ta yi jami'ai sun ce sama da rayukan maza da mata da yara 150 suka salwanta a jiya lahadi yayin da suke rububin zuwa ɗiban mai daga tankar da ta faɗi sannan jami'an sun ce sama da mutane 100 sun kuma jikkata a wannan hadari da ya faru a garin bahawalpur yayin da wasu da dama ke cikin mawuyacin hali rahotanni sun ce an yi amfani da jirgin saman wajen garzayawa da waɗanda suke cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai zuwa lardin punjab babban birnin lahore domin a basu kulawa ta musamman a yau litinin firaministan minister pakistan nawaz sharif ya katse wata ziyara da yake yi inda ya karkata akalar tafiyar zuwa yankin da motar man tankar ta faɗi domin jajintawa iyalan waɗanda abin ya ritsa da su. wasu daga cikin 'yan uwan waɗanda haɗarin ya da su kenan suke ta kuka yayin da ake jana'izar mamatan ita dai motar ta tankar man ta kama hanyar ta ne daga birnin karachi zuwa laho yayin da ta kubce wa direban ta faɗi shi dai man fetur abu ne da ke da daraja a pakistan kuma duk a lokacin da haɗari ya faru irin wannan mutane sukan je su ɗiba musamman ma idan na bati ne Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce zai yi matukar wuya kasar Qatar ta iya aiwatar da bukatun da Saudiya da wasu ƙasashe ƙawayenta uku suka gabatar kafin su maido da dangantakar da ke tsakaninta da hukumomin Doha. Sai dai Tillerson ya yi kiran da a zauna a tattauna domin neman mafita kan rikicin ƙasashen da ke yankin Gulf. A wata sanarwa da sakataren harkokin wajen Amurkan ya fitar kwana guda bayan da Qatar ta ƙi amincewa da bukatun ƙasashen. talasan ya ce akwai wasu fannoni a cikin bukatun da za su iya samar da mafita daga wannan takaddama sai dai bai bayyana ko waɗanne fannoni yake ganin ƙasashen masar da bahrain da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma saudiya za su bi ba domin warware nan matsalar ta diflomasiyya waɗannan ƙasashe sun miƙa bukatun nasu ne bayan makonni biyu bayan makonni biyu bayan da suke suka yanke hulɗar diflomasiyya da ƙasar ta Qatar ta hannun ƙasar Kuwait wacce ke shiga tsakani inda suka nemi kasar da ta rufe gidajen talabijin gidan talabijin na aljazira batun da ya daɗe yana janyo takaddama tsakanin bangarorin biyu kasashen har ila yau sun nemi katar ɗin ta yanke hulɗa da ƙungiyoyin 'yan uwa musulmi ta muslim brotherhood da is da alka'ida da kuma ƙungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran sannan kuma bukatar ƙasar da ta yanke hulɗa da ƙasar iran a china an baiwa masu aikan ceto umarnin su fice daga yankin nan da mummunan zaftarewar wani tsauni ya auku a yankin kudu maso yammacin kasar na lardin sinshuan kamfanin jalancin labarai na shinhua ya rawaito cewa hukumar da ke kiyaye aukuwar haɗura kasar ita ta bada wannan umarni a yau litinin bayan da na'urar hango aukuwar bala'i ta gano wani motsi da ya auku a kusa da wani tsauni da ya rufto ya rufe gidaje a ƙauyen jimmu a ranar asabar hukumar ta kara da cewa akwai yiwuwar aukuwar wani haɗarin zaftarewar a ƙasar a karo na biyu sama da mutane dubu uku da suka hada da 'yan sanda da fararen hula da sojoji suke gudanar da ayyukan ceto a cewar hukumomin kasar kuma sun dukufa babu kakkautawa wajen neman waɗanda ake tunanin suna da saurin rai hukumomin kasar sun ce an tsinto garwakin mutane goma yayin da wasu casa'in da uku suka bata zuwa jiya lahadi an ceto wasu ma'aurata da jaririnsu mai wata daya daga cikin baraguzan da suka rufe akalla gidaje arba'in zaizayar ƙasa a ƙasar ta china bala'i ne da aka saba gani musamman ma a yankin da ke da yawan tsaunuka to labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Hukumomin kasar Colombia sun ce akalla mutane shida sun mutu kana wasu 31 sun bata a wani jirgin ruwan shakatawa mai hawa hudu wanda ya nitse a yankin ruwan uh, penelope guta wani fitaccen wuri da masu yawan shakatawa ke ziyarta a kusa da medellin yayin wata ganawa da manema labarai shugabar da ke kula da sashen ba da agaji a yankin margarita montada ta ce an ceto mutane 99 sannan wasu 40 sun yi ninkaya da kansu domin tsira da ransu da nan dai aka tura ƙananan kwale-kwale zuwa yankin da hadarin ya faru inda suka rika tsamo mutane daga cikin ruwan masu ayyukan ceto yanzu haka suna can suna neman sauran waɗanda suka tsira da ransu a yankin inda jirgin mai suna almirante ya nutse shugaban ƙasar colombia juan manuel santo ya, wanda ya ziyarci inda hadarin ya auku ya rawaito cewa ga dukkan alamu ba wai an cika jirgin da mutane fiye da kima ba ne kuma har yanzu ba a gano abin da ya haddasa hadarin ba amma waɗanda suka tsira da ransu sun ce sun ji wani ƙara mai tsananin ƙarfi kafin jirgin ya fara nutsewa. shugaban amurka donald trump ya ce shi da 'yan jam'iyyarsa ta republican suna fuskantar babban kalubale a yankunan da suke suka kwashe shekaru bakwai suna yi na yin kwaskwarima ga tsarin kiwon lafiyan kasar wanda tsohon shugaban kasar barack obama ya samar ya kara da cewa akwai kalubale da za a fuskanta nan da wasu kwanaki masu zuwa kokarin da suke yi na zaben tsarin da zai yi wa kowa da kowa daɗi wanda zai maye gurbin tsarin kiwon lafiyar ƙasar nan na yanzu wanda ake wa lakabi da obamacare a ranar lamis din mai zuwa majalisar dattawan amurka za ta kada kuri'a a kudurin wato a kan wannan kuduri da ke gabansu na soke tsarin na obama kiyaye wanda idan har ya nasara zai kawo ƙarshen tsarin da ke tilasta amurkawa su yi amfani da shi ko kuma su biya tara tsarin na trump har ila yau zai soke tallafin da ake baiwa masu ƙananan karfi samun damar mallaka inshorar lafiya da rage yawan haraji ga masu hannu da shuni da kuma katse ɗaruruwan biliyoyin daloli da ake kashewa nan da wasu shekaru masu zuwa kan tsare-tsaren kiwon lafiya wanda gwamnati ke ɗaukan nauyi domin tallafawa talakawa ofishin da ke kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawan amurkan ya yi kiyasin cewa akalla mutane miliyan 23 ne za su yi asarar inshorar lafiyarsu nan da wasu shekaru masu zuwa idan aka aiwatar da wannan kuduri karkashin wannan sabon tsarin kiwon lafiya wanda da ƙyar majalisar wakilan ƙasar ta amince da shi a watan da ya gabata. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin an samu hare-haren 'yan kunar bakin wake har kimanin biyar a wurare daban-daban a jihar Borno ga Haruna Dauda dauke da cikakken rahoton. We recorded uh, the death of 16 uh, persons, including the seven suicide bombers and 13 others who were injured. kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr damiel chuku kenan ke tabbatar da mutuwan wasu mutane goma sha shida a wani hare-haren 'yan kunna bakin waken da aka a wurare daban-daban har guda biyar a cikin garin maiduguri da ma wasu guda goma sha uku da suka samu raunuka daban-daban wanda ya ce zakan ana nan ana musu magani kwamishinan 'yan sandan ya ce waɗannan mahara sun kai hari ne a wurare daban-daban kama daga jami'ar maiduguri zuwa anguwan kalari ko kuma zannari dukkaninsu a cikin garin maiduguri wanda ya sanadiyar mutuwar waɗannan mutane kwamishinan ya ce ɗan kunnar bakin waken na farko ya je jami'ar Maiduguri ne inda ya tada bom ɗin da ke jikinsa a wajen ofishin jami'an tsaron jami'ar inda ya kashe kansa da kansa da kuma mutum daya da kuma raunata wasu mutane guda uku. Around 22:30 hours at the same night we had a, uh, a, uh, some multiple explosions in Zanari community. Two of the suicide bombers detonated IEDs on them in a residential building. Both bombers died instantly killing eight other persons while eleven others were injured. Ya ce a cikin wannan daren ne ma da misalin karfe goma sha biyu da wasu 'yan mintuna aka samu wasu tagwayen tashin bamai a unguwar zannari da ke cikin garin Maiduguri wanda wasu yankunan bakin wake biyu suka shiga wani gida suka tara bamabaman da ke jikinsu wanda ya sanadiyar mutuwar mutanen gidan su takwas da kuma su kansu yankunan bakin waken sannan guda goma sha ɗaya suka samu raunuka. The third bomber detonated killing himself alone in that same uh, Zanari community. ya ce bom na ukun ya tashi ne a wannan anguwa na Zannare sai dai wannan dan kunar bakin waken ne kaɗai ya mutu ba tare da ya shafi kowa ba. A fourth female suicide bomber identity not known was arrested live but died the same night. Ya ce 'yar ƙunan bakin waken na hudu an kama ta ne a raye a wannan anguwa na Zannare kuma ta mace daga baya da cewa ba a samu gane inda ta fito ba. Another development today at about 04 08 hours two female suicide bombers found their way into the university premises. One of them killing herself with no other casualty. The other female suicide bomber detonated behind Works Department's uh, building complex, also killing herself with no other casualty. ya ce ko a yau da misalin karfe hudu na asuba ne kuma wasu yankuna bakin waken mata biyu suka shiga harabar jami'ar maiduguri wanda dukkanin su biyu suka tara bumabuman da ke jikin nasu ɗaya bayan ɗaya sai dai sun kashe kansu ne da kansu ba tare da ya taba kowa ba ya ce tun dai suka tura jami'an 'yan sandan su inda suka tsorara matakan tsaro a wannan wurare kuma tuni a kwashe waɗannan mutanen da suka samu raunuka zuwa asibiti da kuma kwashe gawakin waɗannan mutanen daga waɗannan anguwanni wanda adadinsu ya tasan ma goma sha shida ciki har da gawakin maharan guda bakwai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Allah shi kyauta Rahotonmu na gaba kuma ya zo ne daga, jihar Taraba inda babban hafsan soja mai kula da runduna ta uku ya yi Allah wadai da rikicin kabilanci da ya afku a jihar ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani. gwamnatin kasar ta ko tura mukaddashin babban hafsan soji mai kula da runduna ta uku da ke jesu wato goc brigadier general benjamin hanato da ma komandan rundunar soji ta 23 da ke yola brigadier general bello muhammad da ma manyan jami'an tsaron jihar domin ceto da kuma ɗebo gawakin da ke sunkuru wanda isa waɗannan wurare sai da rakiyar sojoji tun farko da yake bayani babban hafsan soji mai kula da runa ta uku da ke jos wato goc brigadier general benjamin ahonatu wanda shi ya jagoranci wannan tawagar gani da ido ya koyi tar nema da allah wadda da irin rayukan da suka salwanta It's like a genocide. kai abin takaici ne na abubuwan da muka gani na irin kisan da aka yi tamkar daman dai a koyon shirin ya kisan kare dangi an kashe kananan yara da mata masu ciki sai ka ce boko haram ai ko boko haram wasu lokutan masu kan bar kananan yara haba wannan suka tsira fa su ne kawai waɗanda suka gudu ai wannan kisan kiya shine da ake son yi da wasu 'yan siyasa suka kisa a cewar babban hafsan sojin shima Shi ma dai da yake karin haske kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba Yakubu Babas ya ko tabbatar da karuwan adadin wanda aka kashin da kuma kokarin da suke yi a yanzu na maido da doka da oda a wannan yankin. Muka ini tare da babbanmu na soja muka zagaya wannan wurare inda muka samu karuwan mutanen da wannan hargitsin ya nitsa da rayukansu. Eh mun kama da ana cikin aiki an sami mutum biyu da 'ya'yan hasashe aka kama su kuma aka sake samu wani da bindiga da 'yan hasashen an kama su zo mutum uku tare da mutum hudu bakwai. To sai dai kuma a martaninsa gwamnan jiha Taraba a Dare Disan Isiyaku ya ko musanta zargin cewa yana da hannu da kuma sakaci game da wannan tashin hankalin. information that the tension is building up there. Ina mamaki da wasu make zargin mu. Ai ba ta yadda gwamnati za ta bari ake kashe mata jama'a. Haba ake faɗin gaskiya mana. Ai mun samu rahoto tun farko game da abin da ka iya faruwa kuma har mun kafa kwamitin bincike. To amma tun kafin kwamitin ma ya soma aiki sai gashi an samu nan tashin hankalin ya auku. To me ake son mu yi? kawo yanzu dubban jama'a ne wani rikici ya raba da gidaje a yankin na mambila inda wasu suka ketara zuwa kasar kamaru yayin da wasu kuma suka fantsama zuwa wasu kananan hukumomi da ke makwabtaka da yankin ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To, Ubangiji Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Rahotonmu na gaba kuma ya zo ne daga jamhuriyar Nijar inda 'yan kasuwa da matafiya a hanyar zuwa agada suke kukan yawaitar yawan fashi da makami akan hanyar. Ga Haruna Mamman Bako ɗauke da rahoton. A jihar Agadas ta jamhuriyar Nijar, tare-taren hanyoyi ne ke ƙara ƙaruwa ga matafiya a baya-bayan nan. a daidai lokacin da jama'ar ƙasar ke ci gaba da yin addu'o'i domin ganin zaman lafiya ya tabbata ko'ina a faɗin ƙasar. Wani duroba da ya faɗa a tarkon 'yan fashi masu tariyar hanya yana bayyana yadda wannan lamarin ya rutsa da shi. Wurin ƙarfe biyar da rabi, mun kama hanya za mu ta Arlit. Ba aiki kilo goma sha biyar ba, da ta kawai sai muka gamu da bandi kawai ya tumun da bandiga yana ya tumun da bandiga ya harare ni da bandiga ya nuna mana kawai in sere ko ya halbe ni su hudu ne bisa motana guda ɗaya ke da bandiga uku daga bulala sai huka abubuwan da ke garin mu duka suka lalabe mu sun dan babbige ni kwa sun tattaka ni sun ji mini ciwo haka epon abin nan gaskiya na yi shi ya bata mare sosai shi ma wani ɗan kasuwa ya yi ƙarin haske ga da wannan lamarin irin yadda ya taɓa taho masa ta hanyar bazata bayan hitowarsa daga wani ƙauye zakuwa birni na fito daga dashi wasu mutane suka biyo ni suka biyo ni na fita hayya haka suka wuce kuma suka dawo da suka dawo na buga moto suka bi ni wani ya duro daga baya bai halbe ni suka sabko suka zo suka lalbe ni suka samu shi kadari uku da hamsin ka tai da farmi da kartikita Game da wannan lamarin ministan cikin gida mai kula da sha'anin harkokin addinai cewa da Malam Bazum Muhammad a lokacin da ya ziyarci wannan yankin a 'yan makonnin da suka gabata ya bayyana masaniyar wannan lamarin daga hukumomin kasar tare da ɗaukar alƙawalin kawo ƙarshensa ba tare da bata lokaci ba. Abin da muka lura da shi har yanzu muna fama da irin yanayi na mutane da suke fashe da makamai a cikin wannan jiha kuma mun yi shawara akwai matakan da za a ɗauka domin a kawo sauƙin wannan al'amari. su dai masu fashin a wannan yankin na arewacin jamhuriyar nijar na amfani da motuna ko kuma babura domin afkawa matafiya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni jamhuriyar nijar To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogo muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas. Yanzu kuma ga maimaicin shirin ilimi. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro idan ba ku manta ba, a makon da ya gabata, mun kwaso gangara cikin tattaunawarmu da kwamishinan ilimi a matakin Firamari da sakandare na jihar Sokoto, Dr. Muhammad Jabi Kilgore, sai lokaci ya muna halin nashi. Insha Allahu za mu ɗaura daga inda muka dakata a inda yake bayanai a kan ƙudurin gwamnati na dokar ilimin dole ga kowane ɗan jiha. Ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwada haurewa, haka shi ma mallami ba a bashi baya ba mallami dole shi samu ingantaccen ilimi ilimin da zai sa shi ba da tsarin manhaja shi karanta suwa shi tabbata yara na ganewa shi tabbata ya basu darussan za su je gida su yi su tabbata cewa ya ya tabbata cewa ya kula da yaran yadda suke zuwa makaranta da suke fahimta idan bai da wannan ilimi wannan doka ta tanadin ta ba shi lokaci da zai samu wannan ilimi idan bai samu ilimin ba don haka eh, wannan doka ta tanadin cewa lallai dole eh, canza mishi gurbi a bashi wani wuri a sawo waɗanda suke ƙwararru yanzu haka an ji jihar Sokoto muna da mallamai waɗanda suka ƙara karatu a fannin eh, NCE da kuma digiri fannin ilimi sun dubbai muke cewa suna a ƙasa suna jira don haka ga akwai wannan tanaji wannan doka ta ba da guri sannan kuma ta ba da hurumi ga masu buɗe makarantun ne na zama su zaman kansu su kuma ta yi musu tsari na dole su bi doka dole su bi manhaja ta jiha ta ƙasa dole su tsaya su tabbata cewa suna hulɗa da uwayen yare da kuma ba da ilimi mai nagarta wanda ake duba da kuma ba da ƙarfi ga kwamitocin sa ido da sa jari abin da ake cewa SBMC a cikin eh, makarantun ne yadda kowane kwamitin sa irin jari shi ma an ba doka ta yi tanadin cewa ya zama shine jigo shine jagora shine wanda zai sa ido ga tabbata cewa lalle malamai sun yi aikin su yara sun zo makaranta uwayen yara sun ba da karfin gwiwa ga yara da sauransu don hakan gaba da wannan doka ta fara aiki akwai da tanade duk uban da bai bari yaran shi suka zo makaranta ba da dau mataki za a yi jan kunne a yi mishi suwa farko a ta hannun hakimai da uwayen ƙasa sannan na mataki na biyu idan ya zama kangarare to za a ɗauki mataki amma matakin farko da za mu ɗauka shine wayar da kan jama'a ilmantarsuwa amfani da majalisar rama sarki musulmi sauransu domin a tabbata jama'a sun fahimci dokar kamin a zartar da ita. Ka yi magana dangane da makarantu masu zaman kansu. Akwai tsari da kuke da shi wajen ganin waɗannan makarantu sun bi wainsu dokoki kamun a assasa su kamun a ba su takardar shaida cewar sun cancanci su ainihin buɗe makarantun ni ganin cewar wasu makarantun ni zaka je ka ga ɗaki biyu ne ɗaki uku ne amma kawai an kira ta makaranta an eh, buɗe ta wanda bata cancanci ci a sa 'ya'yan mutane ana koyar da su a wannan guri ba. Ƙwarai haka shi akwai cikakken bayani bisa ga fasalin gudanar da ilimi na makaranta mai zaman kanta na gwamnatin tarayya da kuma na jiha. Bisa ga haka muke dole ya zama mai son ya bude makaranta ya samu bagire mai inganci wanda yake da yanayi mai kyau da za a bude makaranta. Dole ya tanadin malamai dole ya tanadin kayan aiki na gwaje-gwaje da kujeri da sauransu dole shi tsara manhajar karantarsuwa daidai da manhajar ƙasa ba wai ya sa wani abu dole kuma yadda yanayin da yara za su sa tufafi da sauransu ya dace da al'ada da aƙidodi da bukatocinmu na al'adarmu na jihar sokoto sannan dole ne kuma ya yi rajista kuma ya biya haraji idan wanda yake yi ne domin neman kuɗi dole shi biya haraji harajin farko da yake biya wanda zai buɗe makaranta na biyu suna biyan kuma kuɗin shekara shekara shekara sannan kuma ana ba su tallafi akwai cikin tsarin doka ilimin bai ɗai yadda za a duba a taimaka musu wajen ƙara ƙwarewar mallamai wajen wasu kayan aiki da sauransu duk gwamnatin jiha ma ta zo har nesa akwai har waɗanda ake ƙara ma gina azuzuwa da sauransu to kaga abu ne wanda yake a rungume shi domin bayan da za a yi gwamnati ta kaɗai ta iya ba da ilimi ga kowa da kowa don haka su abokan tafiya ne waɗanda muke ƙara ma ƙarfin gwiwa muke fahimtar suwa ko muke kula da yadda za su yadda aikin domin a samu nasara ga ci gaban ilimi a jihar Sokoto. Wannan babbar matsala guda ɗaya wanda akan duba ta ko kuma take da buƙatar a mai da hankali a kai akwai bincike da masana suka ainihin gabatar wanda ke nuni da cewar babban bakasudin abin da ya sa ilimi ke koma baya a najeriya akwai matsala ta mafi akasarin duk wani ma'aikacin gwamnati ko wani mai kuɗi ba sa kai 'ya'yansu makarantun gwamnati sai dai su kai 'ya'yansu makarantun kuɗi wannan shine babban dalili da ya sa ilimi yake kullum yake koma baya Akwai eh. wani tsari a gwamnatance da kuke da shi wanda dole ne duk wani ma'aikacin gwamnati ko ɗan siyasa wanda ke rike da wani mataki na gwamnati a tilasta mishi dole kai ɗan shi makarantar gwamnati? Ba sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu kawo muku ƙarshen tattaunawarmu. Muna mika godiya ta musamman ga babban baƙon namu. Dr. Muhammad Jabi Kilgori, kwamishinan ilimin Firamari da sakandare a jihar Sokoto. Sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan a sha ruwa lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia. ku zama lafiya. A maza da mata don mu zan miƙewa To kafin mu je ga ra'ayoyinku ga wata sanarwa. Da rashin ta yi wanda masu iya magana kan ce akan ba'ar ha. kashe su ta hanya mai kyau. Shiri ne da ke wayar da kawunan mutane akan harkokin kasuwanci, sana'o'i da haɓaka tattalin arziki wanda ne Salu Garba ke kawo muku a shirinmu na hantsi a kowace ranar Litinin daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da misalin karfe 8 agogon Najeriya da Nijar da kamar da Chadi wanda ya yi daidai da karfe 7 na safiya agogon Birtaniya. Da rashin ta yi. Amma ba bisa shashanci ba. kana ba bisa ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai Zan fara da saƙon ta fito ne daga Ilyasu Muhammad Tungan Bako yana mai cewa to hukumomin Najeriya da masu hannu da shuni kada dai a zama inuwa giginya na nisha kashe daɗi a dubi girman Allah a taimakawa irin waɗannan matan da 'ya'yansu ko ƙasar za ta samu ci gaba domin haƙƙi ne ga ƙasa da 'yan ƙasa masu hali. Shi kuma Amadu Manaja angon karfin madaki a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya cewa yi murya Amurka ku isa mana da saƙon jaje ga Fulanin da suka rasa rayukansu a rikicin jihar Taraba da kuma kira da babban murya ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ɗauki matakin gaggawa akan wannan zubar da jini musamman a sa dokar ta ɓaci domin kawo ƙarshen zubar da jinin 'yan Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa. muna jajantawa al'ummar mumbila na jihar taraba akan rikicin da ya yi sanadiyar asarar ɗimbin rayuka allah ya kawo musu sauƙi amin allah kuma ya ji waɗanda suka rasu amin sako daga safiyanu gumar zangon daura Yau ta kai har-haren ta'addanci da 'yan ta'adda ke kai a sassa daban-daban na duniya inda kuma suke halaka ɗimbin jama'a hakan wani babban ƙalubale ne ga ƙasashen duniya in ji shugaban ƙungiyar muryar jama'a haruna muhammad katsina na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga salihu isa fana da hassan ingridin fana da kuma ha'ilu na allo fana kuka ce voa muna kira ga matasan ƙasarmu najeriya da su guji tukin ganganci da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi domin kauce haɗura a lokacin bukukuwan sallah da fatan allah ya sa wannan kiran ya kai kunnen wa'an aka yi domin su to kafin mu karkare ga muhammad lalo da takaitaccen labarai a yau litinin iyalai a kasar pakistan sun fara jana'izar waɗanda suka mutu sanadiyar kama wuta da wata tankar mota ɗauke da mai ta yi jami'ai sun ce sama da rayukan maza da mata da yara 150 suka salwanta a jiya lahadi yayin da suke rububin zuwa ɗiban mai daga tankar da ta faɗi sannan jami'an sun ce sama da mutane 100 sun samu wato sun jikkata a wannan hadari da ya faru a garin bahawalpur yayin da wasu da dama ke cikin mawuyacin hali watanni sun ce an yi amfani da jirgin sama wajen garzayawa da wasu da ke cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai zuwa lardin punjab babban birnin lahore domin ba su kulawa ta musamman sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce zai yi matukar wuya kasar kata ta iya aiwatar da bukatun da saudiya da wasu kasashe kawayenta uku suka gabatar kafin su maido da dangantaka da ke tsakanin su da kasar ta ƙatar sai dai tillerson ya yi kiran da a zauna a tattauna domin neman fita kan rikicin kasashen da ke yankin gaf a wata sanarwa da sakataren harkokin wajen amurkan ya fitar kwana guda bayan da katar ta ki amincewa da bukatun kasashen tillerson ya ce akwai wasu fannoni a cikin bukatun da za su iya samar da mafita ga wannan takaddama a china an baiwa masu ayyukan ceto umarnin su fice daga yankin nan da mummunar zabtarewar wani tsauni ya auku a yankin kudu maso yammacin kasar na lardin sichuan kamfanin dalancin labarai na shinhua ya rito cewa hukumar da ke kiyaye aukuwar haɗura ƙasar ita ta ba da wannan sanarwa a yau litinin banda na'urar hango aukuwar bala'i ta gano wani motsi da ya aukuwa kusa da wani tsauni da ya rufto ya rufe gidaje a ƙauyen shimo a ranar asabar hukumar ta kara da cewa akwai yiwuwar aukuwar wani haɗarin zaftarewar ƙasar a karo na biyu kenan sama da mutane dubu uku da suka hada da 'yan sanda da fararen hula da sojoji suka gudanar da ayyukan ceto a cewar hukumomin ƙasar kuma sun dukufa babu kakkautawa wajen neman waɗanda ake tunanin suna da sauran rai To mu a nan kuma za mu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu Malam Basko. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari dakarun yau da gobe domin za su gabatar da shirinsu na musamman yau. Ci gaba da bikin sallah lafiya.